وجعلنا الليل لباسا kuma muka sanya dare ya zama mai suturce ku da duhunsa kamar tufafin da kuke suturce al'aurar kurshi.